Ƙungiyar Ashikar Nijar ce tare da ƙungiyar matasa musulmi ta jamhuriyar Nijar Club de Jeunes Musulman du Nijar a Faransance suka shirya taro a garin Tawa domin faɗakar da matasan ta la'akari da taɓarɓarewar tarbiyya da suka haɗa da rashin aikin yi da shaye-shaye da ke wurga ga matasan shiga ta'addanci. Ƙungiyoyin da suka haɗa da jami'an tsaro a wurin taron suna yunƙurin kawo matasan ɗauki ne domin ceto su daga faɗawa a cikin miyagun halaye. da ke ingiza su a tarkon 'yan ta'adda kamar yadda suleiman alhaji buzu malik ɗaya daga cikin shugabannin da suka shirya wannan taron ya yi mini ƙarin bayani mun zo ne wurin ga muhawara da ta tara matasa da kuma jami'an tsaro eh, kun da ganin su da jandarmomi da polisiya da suka zo domin matasa da jami'an tsaro su tattauna bisa ga matsaloli na yau da kullum da matasa suke fuskanta da al'umma duka gaba daya na harko dai an tattauna ne bisa ga eh, wace rawa matasa suke taka domin yaƙi da ta'addanci da kuma yaƙi da taɓarɓarewa eh, tarbiyya da kuma yaƙi da shaye-shayen muyagun ƙwayoyi in kun lura ai shugaban 'yan sanda ne wanda ga kula da kwar irben shine ya yi magana bisa ga wannan na biyu kuma an kai magana bisa ga wace rawa matasa suke taka domin a samu shugabanci na gari bisa tafarkin demokradiyya nan muka ba matasa magana muna sa ran gaskiya daga bisa tambayoyin da suka bada eh, sun fahimci tahiya sai dai ana dara sai ga dare yayi in ji hausawa wannan faɗakarwa da waɗannan ƙungiyoyin kewa matasa maza da matansu na zuwa ne a daidai lokacin da maganar dokar auren jansi guda ke ci gaba da ɗaukar hankulan 'yan ƙasar sane da cewa matasa ne ke aikata irin waɗannan ɗabi'ar da asulinta gurɓacewar tarbiyya ce in ji waɗansu matasan mahalarta taron. Sunana Umma Garba Suleiman game da waɗannan abubuwa na da yake ba su dace da musulunci ba wanda Allah shi na hushi da su da kuma masu yin kuma an ce muna ƙasan musulmi katirin dizi na prosan har al'adun wayan ga su dace da su ba. Sunana ta Harun Suleiman. Wayan ga dokoki suna da illa sosai akan al'umma akan ƙasa. Kenan saboda haka muna kira zuwa ga shugabanninmu Allah ya ƙara musu imani da jin tsoro Allah wayannan dokoki ka azartar da su. Saboda mahi aksaranci abin da ya wata fitina ta shigo ya shahuwa mata da yara. Maganar ta'addanci ita ce fi ɗaukar lokacin mahalarta taron kasancewa 'yan ta'addar na jami'an tsaron da da ke fatattaka su dukkan su matasa ne kamar yadda Suleiman Alhaji Buzu Malik iya mini karin bayani. In kuka ɗauki ce 'yan ta'adda da su da jami'an tsaro duka matasa ne da kuma soja waɗanda ake ɗauka ana ba su horo su zama soji duka matasa na. ina yau matsaloli na ta'addanci da matsaloli na shaye-shayen muyagun kwayoyi da na taɓarɓarewa tarbiyya matasa ne ya shafa daga fari sannan kuma abin ya shahi al'umma. ina yau mu ne matasa ya kamata mu samu hangen nesa mu gani ta wace hanya ce za mu iya kawo canji canji ta wace hanya ne za mu canza manufan matasa 'yan uwanmu saboda wanda ma ke da niyyar shi shiga harkar farkin shaye-shaye ko tafarkin sace-sace ko tafarkin ta'addanci shi hasa shi canza alƙibla. A wurin wannan ganawar an canza miyau sosai tsakanin matasan da jami'an tsaro inda bangarorin biyu suka amince da cewa sai sun haɗa ƙarfi da ƙarfe idan suna son shekar su ta cimma ruwa in ji babban kwamishinan 'yan sanda na jihar tawa malam muntari abdu duk wani mai sa tushe ma in mutane suka gane shi tsoro ne suka yi to yau muna cikin sauyawa yanayi baki ɗaya mutane son muke su gane menene aikin 'yan sanda to yaya za a yi haka nan sai al'umma mu waye mata da kai mu da kanmu 'yan sanda daga ƙarshe ɓangarorin da suka larci wannan taron sun amince cewa kyaukyawan mulkin demokuraɗiyya da adalcin magabata na samarwa matasa ayyukan yi tare da tsamunsu daga faɗawa ragar 'yan ta'adda haruna mamman bakon na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga tawa a jamhuriyar nijar